To mataki da muka ɗauka a sanarwar da muka bayar mun eh. ja hankali na gwamnatin tarayya da sauran manya da muke ganin za su iya sa baci. Lallai a ja hankalin shi ne gima gwamna ya fahimci haɗarin wannan abu kuma eh. ya fahimci wannan abu ne wanda yake gaban kotu wanda ya kamata a ce an kyale kotu ta yi hukunci akan abinda eh. domin a bar al'umma su zauna lafiya. Maganar yunkurin cewa ka ɗauke mai martaba sarki daga Kano ka kai shi wani waje da kake ganin wata masarauta ce da ka saba? kowa ya san wannan abu ne wanda yake da hadari da bi abu to muna kallon abin kamar na gaya maka ta fuska na tsaro shi yasa muka kira ga gwamnatin tarayya cewa in dai gwamna zai ji to su gaya masa in kuma yaki ki to shikenan abin da muke da shi kawai da muke roƙo shi ne a mataki na Shi shine duk lokacin da ya ayyana yin wannan wani mm. abu aka ga yana neman biyowa baya to kawai a yi declare state of emergency kawai mm. shi kenan a jihar Kano domin nan da nan a iya kautar da haɗari na asarar rayuka da dukiyoyi na al'umma Kano ta zauna lafiya.